sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci da fatan an waye gari lafiya. Amina Buhari auna ce tare da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC ke farin cikin gabatar muku da wannan shirin. Kamar kowace safiyar Asabar muna tafe da shirin a bari ya huce Masu saurari Assalamu alaikum barkamu da asuba barkamu kuma da sake saduwa da ku a wani sabon shirin a bari ya huce. Wanda masu iya magana kan ce shi ke kawo da rabon wani. barka ka dai malama Grace. <laughs> An yi sallah lafiya kace zaka zo zaka zo yawon sallah sai na ji shawl. eh ai to ke san ai abin nan eh, abin eh, eh, corona nan ta kori kowa an kori kowa an ce kada tunda kin san mu nan wannan wannan ah, gundumar mu har yanzu ba a saki abin nan ba tukunna yo ai kai ka sani da ka tashi karambani kace kai yawo zaka nace maka me na ji na gani kace wai kai yawon sallah zaka eh to ke ko wai abin ka abin abin ka dan baka saba ba tunda kin gani ban taba irin wannan sallah ba duniya <laughs> ki ai ai gida na shine komai shine masallacin idi shine komai to sai na jagoranci iyali na sai muka yi sallar idi in ga miki ni ne liman da asiri da kira ka nace abdulsalam nace kada ya ce yau ana sallah shi yana na goma a ah, ina abdulsalam ai ya gama ai ya abin nan shi shi ma ya gama azumi Allah sa ya zuba sutura a ah, sosai ya zuba ya yi wanka ya kai ai <laughs> amma dai duk da haka dai ba laifi alhamdulillah an yi eh, bukukuwan sallah dai kamar yadda aka dan samu an yi kuma an kai ziyara inda dai dan kamata dai ba laifi to Allah maimaita mana ai ban baka ban dariya ba ni ma an kawo min na ci tuwon sallah irin na social distancing. Oh, to. Ba da tazara. Aka kawo kawo an aje aka aje miki bakin kofa ko? <laughs> A bakin kofa. <laughs> Aka kawo min tuwon sallah bakin kofa. Wannan ya aje wannan ya dauka ana adabo adabo daga nesa. <laughs> To ni malama Grace ina ga idin social distancing inda da ban taba gani irin shi ba a America. wato kin san ah, kamar yadda na faɗa miki kin san ah, a nan akwai gundumomin da a wannan jiha ta Maryland inda kamar muke dan zaune akwai gundumomin da aka ba su dama cewa ah, an dan saki an dan sassabta dokar zirga-zirga nan wannan gunduma ba ta ciki to amma wasu gundumomin da aka an ba su dama su tafi iri to amma malama grace mm. kin san yadda aka ba da dama a tafi irin nan Eh? <laughs> ai abin ne daban dariya daban sha'awa daban mamaki daban komai ma <laughs> <laughs> wato wai ki gane motoci aka kawai da ka zo da motar ka ba ma fitowa za ka yi ba motoci aka eh? jera aka wa motoci sahu sahu yadda kika san mutane suna shiga sahu a masallaci haka aka yin motoci sahu eh? sai ka zauna cikin motar ka an sa abin amsa kuwa shi liman yana can yana liman yana wa'azi kowa da yake cikin motar nan yana ji sai an gama in liman ya ce to a tada sallah eh. sai dama an gaya ma kowa ka'idodin sannan ko eh. tsakanin mota da mota ma akwai tazara wadda ana iya sa wata mota a ciki haka da gaba da baya da gefen ka duka akwai tazara da ana iya sa wata mota a ciki so an ma motar ma da tazara a kwarai da gaske kuma amma an eh. tsara su in ga miki yadda kika san sahu to to shine sai <laughs> bayan za abun akwai ban sha'awa wallahi sai ai to da liman ya ce a tada sallah to anan ne dama an ga kowa ana ce a tada sallah sai ka bude kofar ka sai ka fito kai kadai in ka zo da yara ka bar su cikin mota an ce ba za su fito ba eh. sai ka bude mota ka fito kai kadai nan gefen ka nan zaka shimfiɗa abin sallan ka shikenan a tada sallah kowa na gefen motarsa ana gama sallah kuma tsumin zaka tashi ka koma cikin mota liman ya hudu ban bayan sallah nan kowa ya kama gabansa. sa Eh? <laughs> Ta kinga. An yi tarihi. An ah, wannan bala'i ya haifar da tarihi. A ah, gaskiya ya haifar. To Allah ya sa mu gaba bayan wannan bala'i Allah kuma karba addu'o'i Allah ba da ladan ibada. To amin sun amin. Amin sun amin. da yake babu tabbas ranar da za a yi sallah eh. to sai ba mu ba mu rakodin a bari ya huce ba da tunanin cewa sallah za ta kama ranar asabar ai kwarai da gaske kwarai da gaske duk waɗansu sun yi asabar waɗansu sun yi lahadi a to ai ai bari dai bari in shiru na inda na faɗa miki abinda wasu uh, mutanen mu suka yi wai su sun je eh. kawai sun kwanta wai wai asabar ne lahadi kin ga uh, da wannan da ba tsari nasir uh, eh. da ba tsari da hada nasir yakubu birnin yaro da eh da Muhammad Nasir na Sokoto wai su sun je sun kwanta eh, abin nan wai su asabar za a yi sun je sun abin nan sun sai wai suka je suka a cikin a cikin wallahi sun take abin su eh, aka ce wallahi kuna da sauran kuna da sauran jin yunwa da kishirwa <laughs> ashe ashe azumin azarara suka kenan a kware da gaske ba ba kamar ashi ba tsarin kin ga ba tsarin ga muke in iska ya hura turan lalle ba tsare yana faɗa yana faɗuwa dama ya dama ya a ce ya lafiyan kura bale ta ciwon ciki dan kyarar dan kyarce da shi ga yake eh, na ba tsare bai faɗa ba dama ka ce ba za ka faɗa ba ban faɗa ba na ba tsari eh na ba tsari kai hakuri ban faɗa ba don karkace ce na faɗa a ban faɗa ba dan ba kara <laughs> Allah maimaita bana. To amin sun ma'amin. Amin. Eh, a makon da ya shige ne kuma mu ma aka yi mana rashi abokin aikinmu wakilinmu da ke birnin tarayya abuja nasiru adamu elikaya nasiru adamu elikaya allah ya ma mahaifin shi rasuwa to muna mika gaisuwa ta'aziya ga nasiru adamu elikaya da dangi duka baki daya ranar litinin da ta gabata shine ya rasu a garin gombe da mm, fatan allah ya gafarta masa kuma ya bada hakuri haka haka to ina da gaishe gaishen ta'aziyya nan haka da akwai wannan jimbalin da mama kamfa da ta aiko tana gaida mika gaisuwar ta'aziya zuwa ga haruna abdullahi wanda ke aiki a specialist school management board bauchi kan rasuwar mahaifinsa abdulkarimu ko alhajere ne jihar yobe alhajere kila mm. da kuma yan uwansa salisu da awali dukansu a alhajere sai kuma malama a gwada da ciroma domin rasuwar mama Ladi a rinji jihar bauchi da kuma mrs monica mato don rasuwar babanta da magaji a dan sai warji jihar bauchi sai kuma gaisuwar ta'aziya daga briska da mai gyara zuwa ga abigail audu bawa bandodas da 'yan uwanta duka bisa rasuwar mamarsu azumi mai kwalibu ba. da kuma malam sha'aibu joga fadan das da 'yan uwansa duka da mutanen bundot gaba daya bisa rasuwar mahaifiyarsu wowo joga fada bundot akwai kuma wannan gaisuwar ta'aziya da wannan ya hada da gaisuwar a bare huce ne amma tunda muna ta'aziya bari mu gaisuwar ta'aziya ne tukuna ma sake komawa mu mishi wannan gaishe gaishen na a bare huce mm. shi ma ya aiko ne musamman cewa a ba shi daman mika ta'aziyya shiga wakilin murya amurka na abuja wato nasiru adamu ilkaya bisa rasuwar mahaifinsa wanda aka yi jana'izarsa a ranar jana'izar kenan ya aiko da wannan sako a garin gombe wato sakon ya fito ne daga hannun yusuf m Ramadan Gombawa daga jihar Gombe, Najeriya. Sai kuma wata gaisuwar ta'aziyya din zuwa ga tsohon kwamishina a jihar Sokoto Honorable Bello Isa Ambarura bisa ga rasuwar mai ɗakin sa hajiya salamatu bello isa ambarura wace allah ya yi wa rasuwa a makon da ya gabata aka haka muke isar da sakon ta'aziyar mu zuwa ga shi honorable bello isa ambarura da sauran yan uwa da dangi da iyalai da yan uwa da abokan arziki da fatan allah ya ji kanta allah ya aika rahama kabarinta kuma allah ya sa ta huta kuma ya bada hakurin jure wannan rashi. To Allah ya kyautata namu karshen Allah ya ji kaman mata duka ko? Eh to amin sun amin. kamar yadda muka faɗa wannan yusuf m ramadan gombawa da ya aiko da wannan sako ta'aziyya zuwa ga abokin aikinmu shi kuma ya aiko da waɗansu gaishe-gaishe na abar ya huce ya ce to gaisuwar abar ya huce zuwa ga zakiya abdullahi huntuwa 'yar makarantar bukuku da ado salati goma ga annabi jela ɗinki ba kuɗi a jiya da hadiza matar mai kayan miya miyar gidanki ba kyalami kowanne yana da inkiya ashe ko lalle ashe mai gidanta ko ya dace ko lalle ashe mai gidanta ya dace <laughs> bari ka ji kowanne wannan kowanne aka gaida shi akwai inkiya da Ismail Jauro dan caba a bar gudu a yi sallah <laughs> da hajiya sahura mai alalan yan gayu gombe mm. line ita wannan ne kawai ba a yankiya da mai martaba sarkin gombe alhaji abubakar shehu abubakar na uku mm. da baffa haruna bajoga ango kasha kamshi da kuma ma'aikatan mu baki ɗaya mu dai ba mu da inkiya a to to a ai muna kore inkiya labaran ku a tafi a tafi hannu kai a goshin ku ma <laughs> duniya a tafi hannu duniya a tafi hannu ku <laughs> inkiya mu kenan hmm. to sai wannan gaisuwa a ci gaba ita eh, eh, briska da sa aika gaisuwar fata alheri zuwa ga sajan garba bundondas da iyalansa duka da daniel zagi da iyalansa da hannatu peter atiku da bako lawal a jos babban baban rejoice sai kuma kefas leka rafin zurfi bauchi alisa leka da haka ne da ibrahim hussein idris yalwan bauchi da hassan dan juma gata baban bebi sai shaya aliyu na kwari da uwar gidansa shamsiya da alisa daniel mararraba da dukan 'yan uwanta daga ƙarshe tana gaida sa'idu garba ko na ne da matarsa ko na nune ko na ne da matarsa zulai tisheri ta ce Allah ya sa mu ga bayan wannan bala'i. Madalla a malama Grace Amin sun amin sai kuma gaisuwa ta gaba wato daga Alhaji Mele Yusufari Allah ya sa na faɗa daidai ta ce zuwa ga mahmud salihu kauran na moda sai ibrahim sg kusfa zaria sai rilwanu mai akwai bodinga da usaini dangote karasuwa da yan baban yusura gusau da ado salati goma rijau da muhammad ibrahim macina sai abubakar kawo girgir sai usman farije buwa ward a karshe ce da kinunu mai wato kinunu sani goni sanda yunusari to da fatan Allah ya sa sun ji kuma Allah ya sa suna cikin koshin lafiya kuma sun yi sallah lafiya sai kuma mu mika gaisuwar a bare huce ga wannan mai sauraron wannan shirin wanda ya ce yana ɗaya daga cikin masu matukan sauraron filin a bari ya huce mai suna william warigon mm. daga jihar yoba daga najeriya mm. sai gaisuwar fata alheri daga babawo mato mai addu'a zuwa ga ahmadu rabe yan duna da murtala ibrahim zangon daura da ali abdullahi doron baga da haruna abdulmumin mai gwado da ilyasu kedi dan bushiya sai abba bin baz nguru da abdullahi laki huntuwa sai usman manika mai ruwa road huntuwa da yakubu mai manja huntuwa da abdulrahman maman da abdulrahman malamin takazandar da mani abdullahi buti difad da sadi dan hausa baturiya da Abdullahi Abdulaziz Tawa Niger sai Musa Malam Indu Nyame a jamhuriyar Niger daga ƙarshe na gaida Grace Alheri Abdu da Baba Yakubu Makeri yau kai dai baka cikin wannan jerin. Eh nan ba ta bata fito ba amma ba <laughs> ba eh ba matsala ai eh, duk cikin cikin bikin sallah ne ya kuru duk cikin bikin sallah da ba cikin bikin sallah da sai na dau mataki a kansa. <laughs> To sai sakon gaisuwar da ke hannuna a hali yanzu a gaba shi a to daga Usaini Kasim Kiringim na Arewa garkuwar matasan Kiringim mai sauraron wannan fili na bar ya huce daga kasar Libya. ya ce da Allah isar masa sakon gaisuwa zuwa ga wato abokansa Gazali Kabir Lolo daga Saudiya sai Kwamar Muhammad Dini Tarmasuwa da babaye hotoro mawakin matasa da bulama kulla kandilwa bukatar. da umar bakal magarya kitari to sunayen da kan yau sai a hankali ba mamaki duk bare bari ne kin san ba sunayen kwarai suke da shi <laughs> sai yusuf suleiman tarmasuwa da bako umara kandilawa bukatar sai aisha matar usaini dangote karasuwa da sani diga dan jihar maradin nijar a idan na takaita saboda lokaci saboda gaishe gaishe nashi suna da yawa karshe mm sai umar muhammadu kiringim arewa tare da fatan za a dan rika takaitawa saboda yan uwanka su ma yan suka turo su ma su dan samu a dan gwama nasu gaisuwan to aka ce komi yawan kirkin ka baka gama kasuwa da gaisuwa sabili da haka wannan wasiƙa da ke mu ita ce ta ƙarshe wanda za mu karanta wato wannan wasiƙa da ta fito daga dalhatu manjos gobir samar zaria a jihar kaduna ya ce bayan gaisuwa da fata alheri ku miƙa min saƙon gaisuwa ta zuwa ga badaru mai gwanjo kasuwar jimeta da yusuf mai ti samaru bus stop zaria da bala marafa mai shago maska sai alhaji ma'azu gyaza director farmers escort samaru zaria sai husaini mai lemu maska da sardonan samaru zaria kuma sarkin samarin zazzau alhaji bello sa'idu da alhaji hamza mai samira maska sai honorable injiniya muhammad usman shugaban karamar hukumar sabon gari jihar kaduna da gidado adamu chairman na a flyover kwangila zaria daga karshe yana gaida alhaji babangida jafar shugaban kungiyar sufuri ta nato jihar kaduna to da fatan Allah ya sa sun ji kuma Allah ya sa sun yi sallah lafiya Allah kuma nuna mana bayan corona amin lafiya amin Allah sa eh, shekara mai zuwa eh, sallah mai zuwa idan Allah ya kai mu a yi ta a masallaci yadda aka saba amin amin sun amin amin amin karo da labari a'a ba ina yawon sallah ba wannan da ya gaisuwan sallah yanzu da kika ce bai sani ba na ce ai na kyale shi duk cikin murnar sallah ne <laughs> wato tuna ne aka ce wai wani ne ya ɗauki lebarori suna masa aiki haka to irin ya zo ne yana ta faɗa haka an yi masa ba daidai ba irin yana abin nan ce sai ya hangi wani can ma kamar ya dan kara abin da ba daidai ba kawai sai ya zo kawai ya daga hannu eh. ya kwashe shi da mari a ah, to sai mutumin kawai sai sai haka abin ya bata masa rai amma sai haka ah, kawai sai leburan nashi eh cikin leburan shi cikin ma'aikatan cikin ma'aikatan da suke masa aiki eh, eh. sai kawai shi mai gidan sai ya dada leburan mari to sai leburan kawai sai ya daga hannu haka sai ya duba agogo yana dubawa sai ga lokacin tashi akwai sauran minti biyu sai kalli mai <laughs> gida eh sai ce sai kalli mai gida sai ce mai to mai gida kai arziki wallahi duk cikin marin duk cikin lokacin aiki ne amma da abin a ce mintin nan biyu sun cika lokacin tashin mu aiki yayi kamare ne wallahi sai na rama amma tun da yanzu tun da akwai sauran minti biyu to shikenan marin duk cikin aiki ne ba komai duk <laughs> abin nan eh, to shi ne to na yi masa izuri saboda duk murnar sallah ne inda kan ba na sallah ba ne ya kan mata mataki <laughs> wato wannan da aiki ya ci sa'a ashe kuma kuma ba gaba ya sanya eh, ba mamaki yanzu haka in kika bincika ɗayan biyu ko dai babarbare ne ko ba gobiri ne ai na san da gangan yake yi to lalle ka, hayya hayya na ga malama tuna na daga bana hannu sabili da aka tilas mu ja birki na yanzu a madadin murtala faruk sanyin na alheri ke muku fata alheri da kuma fata Allah ba mu lafiya da zaman lafiya da abin da lafiya za ta ci da alheri. Allah kuma sa mu ga bayan corona lami lafiya. wani zai ji ciwo na makogwaro da tari da mai aji shawar da yi fitar ta babu zari da mai mura da mai ciwon kai hada da tari ce kanka dan uwa hakan shine a tsari akwai ma'aikata na lafiya ka kyala bauri mu bar rade radi da cewa cutar karya ne ka dinga duba duniya a nan maybe ka gane batu na ba ta kama baki shi ma shirme ne zama da lafiya. Masu sauraro baki daya Da haka muka kawo ƙarshen shirye-shiryen namu a wannan lokacin. Sai kuma an jima da hantsi, za ku ji wasu abokan aikinmu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen Hausa, ni ce Amina Buhari Auna daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku. in ji bahaushe jari ne, kulla ko ina zaman gida kuma doka ne, mu wanke hannuwan mu kan mu kai shiga fuskar mu, mu sanya sabulu mu wanke kan mu ci girkin mu, mu daina gaisawa da kowa in ji gwamnatin mu, mu daina taruwa mu canza wanga ga dabi'ar mu mu ba da tanzara ga wanda ke a ta gefen mu ga ma'aikatan bangaren state level akwai su yan cdc a federal level kar mu bar ciwon corona ya je high level mu kokari mu tumbike shi tun a low level za da so wannan batu ya zama available ga yan uwa na yan kasa ya zama affordable wannan kadai shi za zangon fm akan mita